وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أفضل الهدي كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله قال هذا هو المرجع المرجع من الله تعالى في الدنيا والدنيا في مرجع لتدبر أولا لتدبر أولا لتدبر أولا لتدبر أولا لتدبر أولا لتدبر أولا ishirin ga wata ramadan muna kwan Allah na madaukakin sarki ya dace da kamar yadda da sani ba da jimawa ba ake cewa wata ramadan zai gama to gashi ya saba muka zo muka shigo mafarko ana cewa za a shiga goma ta tsakiya ga shi yanzu mutum da goma ta tafiya ita ma ga nan yanzu ta kare saboda haka mun ga yadda lokacin yake tafiya lokaci yana da tafiya cikin gaggawa ya kamata mu tsaya mu yi wannan lokaci wannan lokaci da za mu shiga wanda yau insha Allah nan da wasu sa'o'i za mu shiga daren ashirin ga wannan wata ashirin da ɗaya ga wannan wata insha Allah wanda yana da cikin jariku da ake dagewa wajen ribantarsu yana da cikin dare waɗanda suke masu falala wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ja hankalin mutane a kai dare ku ne da ubangiji Allah madaukakin sarki ya yi rantsuwa da su ubangiji Allah madaukakin sarki ke cewa بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون بالأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول سيقول ربي أكرمن وأنا إذا ما ابتلاه فاقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وديع يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى waje ya masu albarka kamar yadda suka fara magana kan nan kwanaki da muke fuskanta za mu shige su wato ƙarshe da yakin nan guda goma wanda ubangiji Allah madaukakin sarki ya rantsuwa da su ubangiji Allah ya ce wal fajr Allah yana rantsuwa da al wannan wawun din wawun ne na rantsuwa shi an Allah madaukakin sarki yana iya rantsuwa da duk abin da ya ga dama yana iya rantsuwa da duk abin da ya so amma mun yan adam bai halarta mu rantse da wani abu ba Allah ba don haka ba a rantsuwa da aradu ba a rantsuwa da farar ba a rantsuwa da ɗakin kaba ba a rantsuwa da annabi duk wanda ya yi rantsuwa da wani abu ba Allah ba to wannan ya shirka ko ya yi kafin kamar yadda wani hadisi yake gadawa annabi sallallahu alaihi wa sallam yace man kana halifan falyahlif billah duk wanda zai yi rantsuwa to yi rantsuwa da Allah أو الرواية التي يقول فيها من na بغير الله فقد كفر أو أشرك duk wanda ya rantse da wani abu ba Allah ba to hakika ya yi kafirci ko ya sheka Allah ya kiya shi to amma shi Allah yana iya rantsewa da duk abin da ya ga dama Allah ya yi rantsuwa da waɗannan gadare guda goma ya ce wala yarin ashir malaman tafsiri suka fassara da waɗannan jarare guda goma masu tsada jarare ne da in sun shigo annabi sallallahu alaihi wa sallam yakan jaji zanzi yakan nisanci fita, yakan raya jarare, yakan farkar da iyalansa su tashi su raya waɗannan jarare saboda haka da su ne waɗanda suke masu falala da ya gabata da nufata kar mu bari kar mu bari irin wannan dama ya sace mana bari ka tuna cewa akwai ƴan uwanmu da yawa wanda an yi wancan da bala'in da su wancan an yi da su amma yanzu aka ba ta sun yi burin da a ce da yanzu suna nan amma ina suna cikin ƙasar ba su da damar kara wani abu a cikin wato a kasin ayyukansu na alkai ba su da ikon rage wani abu to amma mu yanzu Allah ya ba mu dama kuma har Allah ya nufi mu ya kawo wannan lokaci mai daraja mai tsada to mu yi kokari mu yi wannan lokaci kamar yadda muka gani lokacin kwanaki ne masu saurin tafiya yanzu nan za su tafi in kayan da birke su ma za su tafi in ba ta tsaya kai a cikin da ya kamata ba ma za su tafi to mu tsaya kafin su surce mu tsaya mu ga wani mai wajen nan zalaku wajen raya su da ibadoci salloli karatun alkur'ani sadaka ayyukan alkai domin mu zama daga cikin waɗanda za su samu dacewa a waɗannan kwanaki mu sani a dukkan watanni babu wata ne daraja irin ramadan a cikin ramadan ɗin kuma babu kwanaki da suka fi daraja irin waɗannan kwanaki ko zarare guda goma da ubangiji allah maɗaukakin sarki ya rantsuwa da su جريني من فللا جريني من البركة جريني من درجة جريني بعد القرآن الكريم وبلدي ألا يوم في تسليم السواء إنا أنزلناه في ليلة إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر

daren ne da tsirkadar wannan daren ne da tsirkadar dare ne mai daraja dare ne mai girma da aka ubangiji Allah ya ce wa ma azara ga ba ne da me ya sanar da kai wannan dare da ake kira daren ne da tsirkadar wanda Allah ya ce an saukar da alkur'ani daga laukin mahmud zuwa saman duniya da inda a cikin wannan daren من يوم الدين والنزلة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وجد رمضان Allah madaukakin sarki ya saukar da alƙur'ani a Ramadan aka saukar da shi a kuma cikin goma karshe a daren ne na tukadar saboda haka wannan dare ne mai kima dare ne mai daraja da ya kamata mu tsaya mu ribanta kamar yadda ubangiji Allah madaukakin sarki yake cewa a hari تنزيل الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم والكتاب المبين حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين lallai mun saukar da wannan littafi ne alkur'ani a wani dare mai albarka wani dare mai albarka wanda wannan daren shi ne daren mai lasin kuma a cikin wannan daren allah yake ake ne في القول tunanin wannan kullu amrin hakim a cikin wannan dare ubangiji yake bada tilkomi waɗanda za su yi arziki a wannan daren ake bada suwaye za su yi arziki suwaye za su samu alkhairi suwaye za su yi rashin lafiya suwaye za su gaji da tsautsayi suwaye za a ɗauki ransu kafin wata ramadan duka a wannan daren ake bari saboda haka dare ne mai kima dare ne falala to wannan daren yana cikin waɗannan jarare goma da za mu shiga daga yau kuma dare ne duk wanda ya dace da shi ya dace da don ubangiji allah mara da ya ce wa ba a zara da ba zai da ubangiji Allah ya sani me ya sanar da kai menene daren ne na kadar lailatul qadr khairun min alf shahr ubangiji Allah ba da kai sai ya ce wannan dare na lailatul qadr Allah ya ce dare ne wanda ya fi watanni dubu ya fi watanni dubu wanda watanni dubu kuma idan za mu buga tsari zai ba ta wajen shekara tamanin da uku idan ka dace da wannan daren to ya fi mai shekara kai ibada na shekara tamanin da uku in ka dace da wannan daren alkhairin da za ka samu ya fi ibada da za ka yi na shekara tamanin da uku kun ga ƙarshen wannan me zai sa ba za mu haƙura ba waɗannan kwanaki goma mu sadaukar da su mu tsaya mu haƙura da bacci mu raya su da ibada mu raya su da salloli da ne ne da ake kiyama da da ake ta'azzi ƙarshe kar ka yarda ka bar wannan lokaci ya tsuci kar ka yarda ka dinga canci-canci a cikin dan akwai wanda su suka jira ne kawai gurin suke jira sai ishirin da bakwai ko kuma mutumi ishirin da ɗaya ko ishirin da uku iyanan suke a wannan ba sa tunanin yanzu ba a wannan ba ai ba yin sai ne. a ce daren ishirin da ɗaya ne dole ko daren ishirin da uku ne dole ko da biyar ne ko da bakwai ne ko da tara ne za ta iya zuwa a ne ya zama ta kasa dacewa to amma idan ka bi yana rai duka ai kuma dace duk yadda aka biya aka kada ne ta dace kuma dai a ciki da dai kuke guda goma kasar zama za ka yi haƙuri mu tsaya mu jajirce mu gurbe mu ga mun nan, dara yin kafin su yana yin masu albarka kamar yadda Allah na ɗauke su ke fiye da yawa dalili wanda yake tsayin min alfi sha ya yi watanni dubu watanni dubu ta ga shekara tamanin wani gaba ɗaya rayuwarsa ba zai kai shekara tamanin ba ba ka ga a wannan shekara a lokaci guda rayuwarsa ta kaji ba sai ta yi albarka wanda in ta zauro wani ne mai shekara tsamani bai samu abin da ka samu ba idan ya fara rayuwarsa a bayan da shirholiya ya yi tsufa ba na ilimi ba da jahilci da rashin ibada kaga sai da Allah ya zafi da kai ya gane da kai ta tsaya cikin da sai ka samu abin da duk tsawon rayuwar sannan ya ke bai samu ba dama hadisin yake nuna ƙayyuhu man tsaka ƙunguhu mahasuna amalu hmm. mafi alkhairinsu shi ne wanda man tsaka ƙunguhu mahasuna amalu wanda rayuwar sai tsawo kuma aikin sai kyau saboda haka mai kokari wannan dama dama ce ke girma kamar yadda kuka ce wasu yan kogo suna cikin kabar ba su da wannan dama. domin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya nuna ne mutum ya mutu aikin da ya yanke kuma mutuwan nan tabbas ce za ka zo za ka zo baka san yaushe za ka zo ba ka shirya ko baka shirya ba kuma mutuwar wannan ba ta da lokaci babu wani rashin lafiya da ta kamar ne wanda za a ce sai ta kama mutum ko wasu alamu da su ne sai sun taru da mutum za ta zo a mutum ta kalau yana iya samun sa mara lafiya wanda ake tsammani zai rufe kuma bai mutu ba lafiyar ne ga mutu za ta iya zuwa yaushe

إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلى الثلاث إذا لم أدم يموت يشكر أيك التباشر مسلم يمكن sai guda uku duk aikin da zai tsaya ba wanda zai zo yana ba sallah yana ba azumi bayan mutuwar kana mutuwa shi kenan aikin ka ya tsaya annabi sai sai salatu sai guda uku guda uku shi ne na ɗaya ce da na gari da biyar na tsaddaki to duk abin da ya yi bayan rayuwar ka zai dinga samun ka inda alwala da mun kasi a yi yana daga cikin abin da uban da ya zurgunta yana daga cikin kasarin ma'aikinta saboda ta abin da ya yi na alheri da ka koyar da shi ka karantar da shi ka tarbiyyar da shi ya zama ɗa na gari abin da ya yi bayan ka kana a kabari yana sa na biyu ko kuma sadaka wacce take mai gudana da ka gudana ka gina masallaci ko ka gina rijiya ko ka gina asibiti ko ka daɗa wasu itatuwa ko wani abu dai da ake amfana da shi bayan rayuwarka wannan abin zai ci gaba da samun ka kana da shi a gabari na san wannan abin da ake amfana ne zai ci gaba da samun ka na uku ko kuma abu ilmin musamman ne ko kuma ilimi da kasarantar da ake amfana da shi wani ya koyi alula wani sallah wani ya yi wa'azi da ya amfana to duk abin da ka karantar duk yadda aka yi amfani da shi a bayanka to iya adadin waɗanda suka amfana da wannan da waɗanda suke ci gaba da amfana to zai ci gaba da sake ka aka barasa ko da kai ba ma da ni bane in kai taimaka misali wajen yada ilimi ka ɗauri nauyin yada wani karatu na maganin sunna wannan duk abin da aka koya ka tura ƙauyukanka ƙauyukanku da wani karatuka na malaman sunna sanadiyyar wannan suka koyi wani abu na ibada ko suke su wani abu mai amfani ko suka koyi wani abu suka yi aiki da shi duk yare in sun amfana da wannan abin ko wanda ya amfana da shi kala da rana in wani abu suka koya sallah suka gyara duk abin da suka yi za a rubuta ba ladan kamar yadda malamin da ya karanta yana kai ba da ka nuna man dalla alaƙai wala mu'min su adal fa'i wanda ya nuna aikin alƙairi yana da lada da ɗaukacin wanda saboda haka kai ma wannan abin da ta yaɗa ne a sanadiyarka aka amfani addini to zai wuce gana kana Ka za kan kazalika inda shafi ta yaɗa wanda ya je ta tura wasu sinadarai ko wasu yuki wasu kwakoki wasu abubuwa na alfaja duk abin da ka yaɗa kai ne sanadin zuwansa wannan gari ko a anguwar kai ka fara shigowa da ko kai ka fara tura ma wani shi kuma ya yada duniya to duk abin da aka gani tana da shi har ta mutu in an ga wannan abin an sami Allah masu wanda suke wannan abin za a yi musu zunubin su ga wannan aikin kai ma ka zalika da ka zama sababi duk abin da aka rubuta musu za a rubuta ba saboda aka kana kwanci aka bari ka wannan abin yana rinka da shi yasa ake so ka ribanci rayuwarka ka gabatar da ayyukan alkhairi kafin rayuwarka ta tafi domin tabbas zuwa lafiya وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور bayan mutuwan nan wa inda za su wa kona a gurin su iyaka za a cika muku kula cikin ku ne a ranar tashin kiyama wanda yi mai kyau da gani wanda yi mummuna ya gani dukkan nasarsa Allah ba zai zalunci kowa game da abin da ya aikata ba abin da kai shi za ka gani mai kyau ko mai gudu saboda haka Allah ya ce a wannan rana ومن زهزه عن النار وأدخل الجنة فقد فاز duk wanda a wannan rana ya samu aka tsirantar da shi gaban shiga wuta ya kubuta aka shigar da shi aljanna to Allah ya ba shi jinsa da yake hakika wannan tabbata hakika ya rabuta hakika ya rabuta الا تمثلهم الحياه الدنيا الا متاع الوجود الدنيا وجدنا ان الدنيا لتسجل الا ولو بجسد مثلك مثل مثل اذا وجدنا رايوها فاتينا رايوها جسد جاني لن كالف جسد جاني لن كالف لكم الوجود الذي كالف ثم ذاك كالف wannan rayuwar da yaudare ba yaudare ba ballantana ka je ga halaka ka tsaya ka ribance ka daman da Allah ya ba kamar yadda nake nisar da dama da wannan dama ni'ima ce baiwa ne da Allah ya mana an yi kawo mu wannan lokaci to mu tsaya mu ribanci wannan lokaci ka tsaya ka kyautata ibada a waɗannan darare idan da a zomin farko ba ka samu kai abin da ya kamata ba ya suke goma ta tafiya, nan ma ba ka samu ka samu ka abin da ya kamata ba ga shi da suke yau muna ashe to har yanzu kana da rasta, kana da dama na ƙarshe shi ne waɗannan goma na ƙarshe wanda kuma su ne mafiya tsarara mafiya daraja manzan Allah ba ɗaya zan iya samu dacewa a wannan wata a waɗannan ranaku da darare yakan ma a kura da komai yakan tattara ya kuma yi tikafi a masallaci dare da rana yana masallaci saboda mahimmancin waɗannan ko wannan dare da yake so ya dace da shi. Gobe mu shi ba makurin an gabata masa zubarsa hmm. ma'asumi ne baya sako amma ku duba yadda yake jajircewa yake dagewa wajen ayyukan alheri Ya ta ubangiji Allah ya ce ko ila maghfiratin سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين muhanzarta ku yi tsere ku yi gasa zuwa da wata irin gafara daga ubangiji ma'ana kar ka bari a barka a baya wajen neman gafara ta Allah ba ka dage ka yi gwagwarmaya ka ganda gaba gaba wajen neman gafarar Allah wajen nace da wata irin aljanna wanda Allah ya ce fadin da fadin albai da kuma wannan aljanna Allah ya ce wa idan lil muttaqin an kana da ta ga masu takawa masu yin abin da Allah ya ce ko masu barin abin da Allah ya baya su ne Allah ya musu tanadi na ni'ima da alkhairin a wannan gida na aljanna wanda a cikin hadisin kudusi ubangiji Allah ya ce cewa أعددت لعبادي فيها ما لا عين رأت Allah ya ce, Na tanada wa bayina masu takawa a wannan gida na aljanna na musu tanadin abin da ido bai taɓa gani ba, duk wani abin da idan ka yi taɓa gani na jin daɗi da ban sha'awa da ban ƙaye da burgewa in ka shiga aljanna za ka zama ba kawai za ka ga abin da ido bai taba gani ba wala uzurin sami'at Allah ya ce a aljanna na tanada wa bayina masu takawa abin da kunne bai taba ji ba ko a labari baka taɓa jin wani abu da ka mai daɗi sauti ne wani abu ne da ake ji da kunnen a ji daɗi ko wani labari ne na wani abu mai daɗi in ka shiga aljanna za ka ga abin da kunne bai taɓa ji ba ƙarshe ubangiji ya ce wala khafara alaƙar bi bashari Allah ya tanada wa ‘yan aljanna abin da ɗan adam tunaninsa bai taɓa faɗowa a kai za a samu wani abu mai daɗi mai ban ƙaye na jin daɗi irin wannan ba sai ka shiga aljanna za ka gani Allah ya ce to ku gaggauta zuwa ga samun wannan kuma alkawarin Allah gaskiya ne to ga dama ta zo a irin wannan dare dare darare da Allah yake gafara wa bayinsa duk dare Allah yana inta bayi na Ramadan yana gafaran zunubai kai kokari ka zamo daga cikin waɗanda za su ribanci wannan lokaci hasara ce mai girma hasara ce mai girma wanda waɗannan lokuta za su wuce bai daga cikin wanda ya bauta annabi ya yi Allah wadarai da wanda ramadan ya zo har ya tafi bai daga cikin waɗanda suka dace wannan hasara ta tabbata gare shi Allah kiyaye saboda haka mu dage wannan darare kuma daga cikin lokaci da aka fi tsammana aka fi tsammanin wannan dare shine wutiri ana tsammanin sa a wutirin waɗannan darare goma daren ashirin da ɗaya wanda shine nan bayan wasu sa'o'i insha Allah za mu shiga saboda haka wannan dare da za mu shiga bayan faduwar rana yana daga cikin daren da ake tsammanin wannan dare na lailatul qadar mu dage ba dare ne na bacci ba mu ribace shi sannan kuma sauran dararen ma mu dage kar mu ce kawai sai wayannan wuciran za mu dinga bi duka mu yi kokari mu raya su duka duka kwana nawa ne in ka tsaya kai bi su duka ka dai dace ko yaya ka samu dacewa dare ne mai albarka Allah ya ce salamun hiya wannan dare ne daga baɗayensa aminci ne Allah ya ce hatta matla ilfajir aminci ne daren gaba ɗayansa har lokacin da alfijir zai keto daga nan kuma ya ce tanazzalul mala'ika dare ne da mala'iku suke sassaukowa da rahama a cikinsu hadda warro hadda mala'ika jibrilu shi ma yana saukowa a wannan dare saboda haka dare ne na aminci Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu da wannan dare Allah ya gama mu da alkhairai da suke cikin wannan dare saboda haka insha Allah kamar yadda muka ce yau za a fara shigan waɗannan darare da ake raya su da sallan tahajjud kuma nan masallacin insha Allah za a fara tsaye da sallan ne karfe ɗayan dare insha Allah zuwa uku Allah madaukakin sarki ya datar da mu a ci gaba da karatun mu cikin suratul baqara aya ta bakwai da muke kai jiya muna magana kan abin da ya shafi mala'iku imani da mala'iku inda ubangiji Allah yake cewa laisal birra an tuwallu والملائكة jazakallahu khairan ubangiji Allah madaukakin sarki yake cewa laysal birra an tuwallu wujuhakum shi imani na hakika ba shine ku fiskantar da fiskokin ku ba da mahudar rana ko ta mafadanta ko ku rinka sallah kadai wannan ba shine imani na hakika ba ko mutum ya dinga da'awan shi musulmi ne ba wannan shi ne kaɗai ba dole sai an haɗa da aiki kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake bayyanawa cikin hadisai daban-daban to yana daga cikin imani ka gaskata mala'iku wanda jiya mun yi bayani a kansu da kuma nau'ukansu suna nan nau'i-nau'i daga cikinsu akwai waɗanda su aikin su halartar janaza idan salihin bawa ya mutu mutumin kirki suka halarci sallan mutumin kirki sannan daga cikin mala'ikun nan akwai wanda yake ƙarin ne ga mutum akwai wanda ake sa shi ya zamo ƙarinin mutum yake tare da shi ko da yaushe su suke lura da shi suke tsare shi da sauransu saboda haka suna nan aikinsu daban-daban akwai kuma waɗanda suke taimakon bayin Allah a wajen yaƙi wajen jihadi aikinsu taimakon mumine a kan maƙiya Allah akwai daga cikinsu masu yaye wa muminai salihan bayi damuwa in sun shiga damuwa Allah maɗaukakin sarki ya sa su kawo musu ɗauki da agaji su kuma tsare su daga maƙiya ko wani hali da suka shiga sannan su mala'ikun nan akwai na rama akwai na azaba sannan su mala'ikun nan ya tabbata a hadisi mala'ikun rahama ba sa shiga ɗakin da akwai hoto ko gunki ko ƙararrawa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake bayyanawa la tadkhulul mala'ika baitan fihi sura wala kal mala'iku ba sa shiga ɗakin da akwai hoto irin wanda ake mannawa hoton abu mai rai hoton wani malami hoton wani mutum an manna shi ba mala'ikun rahama ba sa shiga ɗakin da yake da irin wannan ko kuma ɗakin da yake akwai kare a ciki ko kuma ƙararrawa yake bugawa duk mala'iku ba sa shiga irin wannan sannan mala'iku suna cutuwa da abin da ɗan adam yake cutuwa da shi ba sa son ƙarni ba sa son wari shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya ci tafannuwa ɗanye ko ya ci albasa ɗanye yana warinsa saboda mutane da yawa ba sa son ware to annabi ya ce fala ya krabanna masajidana har ya kusanci masallatanmu duk wanda ya ci tafannuwa yana wari ɗanye a bakinsa malamai suka ce ba wannan ba duk wani wanda yake ɗauke da wani abu a jikinsa yake wari kamar mashayin taba mai warin taba ya shigo masallaci yana cutar da mutane annabi ya hana ko wani wanda zai shigo da wani abu mai ƙarni ko mai sana'an kifi da kayan sana'an yana ƙarni ko mahauci ko wani dai da zai shigo masallaci da wani abu wanda mutane za su cutu da shi Ba an hana shi annabi ya ce karye kusa da masallacinmu kuma irin waɗannan ababe mala'iku ma suna cutuwa da shi saboda haka mala'ikun nan suna nan daki-daki nau'i-nau'i kuma runduna ne masu yawa sun fi mu yawa da aljanu ubangiji Allah madaukakin sarki yake cewa "Wa wama ya'lamu junun rabbik Allah ya ce babu wanda ya san rundunan Ubangijinka mala'iku su sai shi Allah kaɗi sannan wa ma hiya illa zikra lil bashar wannan ba komai ba ne face tunasarwa ne ga ɗan adam ubangijin allah ubangiji allah madaukakin sarki wannan halittu mala'iku ya tsare su gabarin mu ba ma ganin su ba ma ganin su da idanuwanmu a surarsu da allah ya halicce su amma manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mala'ika jibril a surarsa da Allah ya yi shi sau biyu ubangiji Allah yake cewa wala qadra ahu nazlatan uhra ubangiji Allah yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mala'ika a wajen inda sidratul muntaha lokacin da aka yi mi'iraji da shi aka hau da shi sama don a fallanta masa sallah ya ga mala'ika jibril a wannan lokaci a irin siffansa da Allah ya halicce shi sannan karo na biyu Allah ya ce wa ma sahibukun bi majanun wa ma sahibukun ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بمبين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين Ubangiji Allah maɗaukakin sarki yake cewa shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wala ahu bil ufuƙil mubin ya ga mala'ika a sararin samaniya a fili saboda haka manzan Allah ya ga mala'ika a siffansa na mala'ika so biyu tatal saboda haka mu ba ma ganin mala'iku gaibu ne kuma dole yi imani da su yana daga cikin imani da gaibu abinda baka gani ba baka taba ji ba baka gani ba ka kuma yadda ka gaskata irin mala'iku irin aljanna irin wuta duka gaibu ne to yana daga cikin imani da Allah na gaskiya imani da gaibu idan mutum ya yi inkarin ɗaya daga cikin waɗannan to ya rusa imaninsa abu na gaba daga cikin rukunan imani shine akwai imani da bilkitab shine imani da littattafan da Allah maɗaukakin sarki ya saukar yaya ne imani da littattafan da Allah ya saukar shine ka gaskata ka yadda a zuciyarka da dukkan littattafa da Allah ya saukar wa manzannin da aka saukar musu ka yadda cewa gaskiya ne kuma abu ne daga Allah baka kokonto sannan mu ba a kallafa mana aiki da sauran littattafa da Allah ya saukar ba irin a taura linjila zabura yau ba za ka ce kai linjila za ka bi ba ko zabura ko a taura ka bar ƙur'ani ƙur'ani ya soke waɗannan duka duk wani wanda ya imani da wa'yancan littattafa to zuwan annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ƙor'ani ya shafe su duka dole ya yi imani da alƙur'ani ya yi aiki da shi ba dama ya ce wancan zai bi ko daga ciki zai bi inda su ma littattafa ne daga Allah duk wanda bai bar wannan ba ya dawo ya bi alƙur'ani to zai mutu ba akan imani ba zai mutu bi dole ne ƙur'ani ne yanzu za a yi aiki da shi babu wani ba yahude ko ba nasare da saƙon annabi sallallahu alaihi wasallam zai je masa ya ƙiyadda da littafin da aka saukar wa manzan ƙarshe ƙur'ani kuma ya mutu yana momini face kafiri kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana a wani hadisi kuma amma aiki da littafinsu ba kawai namu za mu gaskata abin da ya zo ya tabbata banda abin da aka jirkita aka caccanja daga baya asalin abin da Allah ya saukar mai imani wannan abu ne daga Allah kamar yadda Allah ya ce laƙad arsalna ruslana bil لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله وليعلم jazakallahu khairan ubangiji Allah yace laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna al kitab Allah yace mun aiko da manzannin mu da mu'jizoji da hujjoji mu'jizoji sannan Allah yace mun saukar da littafi tare da su wannan yake tabbatar da Allah ya saukarwa manzanni da littafi kuma dole ka yadda ka gaskata Kar ka yi inkari ko tantama ga wani littafi daga cikin littattafan da Allah ya saukar da za ka ce ka yadda da alkur'ani ɗari bisa ɗari amma jinjila da aka saukar wa annabi isa kai baka yadda ba to wannan ka ta alkur'ani imaninka da alkur'ani bai amfani ba da sauran littattafan gaba ɗaya duk karusa. rusa don ka dole duka littattafan ka yadda ka gaskata ka yi imani da su shi ne ma'anan imani da littafin da Allah ya saukar gaba ɗayansu kar ya zamo akwai guda ɗaya da kake da tantama a kai ko kake shakko wa'annan manzanni Allah ya ce kanan nasu ummatan wahida fa ba'asa Allahu nabiyina النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل ليحكم بين الناس Ubangiji Allah Maɗaukakin sarki yake tabbatarwa a wannan aya Allah Maɗaukakin sarki yace kanan nasu umma wahida fa ba'atha Allahu na nabiyina mubashirin wa munzirin Allah maɗaukakin sarki sai ya aiko da annabawa bayan al'umma ta kasance al'umma ce guda, to sai Allah ya tada annabawa a matsayin su zo masu albishir ma waɗanda suka kaɗe ta Allah da bauta da gidan aljanna suka tsare dukkan wani abu na shirka su zama masu gargaɗi wa masu tarayya wa Allah to sai Allah ya ce sai ya saukar da littafi tare da su dukkan waɗannan manzanni an saukar musu da littafi saboda haka kowane manzo yana da littafinsa fama min rasulin illa wa ma'ahu kitab babu wani manzo face yana da littafi da Allah ya saukar masa kuma littattafan da suke sanannu a wajenmu su ne a taura linjila zabura sai suhufi ibrahim sai alkur'ani waɗannan biyar ɗin kusan su ne waɗanda suke sanannu a wajenmu akwai wanda ba a ambata mana sunayensu ba to za mu yi imani da su ne jumlatan a dunkule amma shi shine wanda aka bayyana mana sunansa kaza kaman at-taura kamar linjila kamar zabura wannan qur'ani ya zo ya gaya mana to za mu yi imani da su hakanan. wanda kuma ba a faɗi sunansu ba haka za mu dai yadda cewa duk wani manzo Allah ya saukar masa da littafi kamar yadda wannan aya da muka karanta take bayyanawa kuma yin imani da wannan yana daga cikin rukunan imani guda shida da mutum zai karyata wani littafi daya kamar ya karyata sauran ne gaba daya wayannan kenan sannan wannabiyin yana daga cikin imani da Allah na hakika kuma rukunnan imani guda shida shine imani da annabawa bayan littattafan da Allah ya saukar to kuma akwai su kansu annabawan da aka saukar musu da littafin akwai bambanci tsakanin littafin da Allah ya saukar da annabin da Allah ya turo ko manzo to kowanne sai daga cikin su rukuni ne daga cikin rukunnan imani ka yadda da annabin manzon ka yadda da littafin da aka saukar din Allah ya turo da manzanni daban-daban da yawa to duka mu yadda da su mu gaskata mu yadda wanda Allah ya ambata mana su a ƙur'ani wajen ashirin da duk mu yadda da su mu imani cewa gaskiya ne domin da za ka musanta daga ciki to zai zama kamar ka ƙaryata su ne duka ana rawaito cewa an rawai akwai annabawa wajen ɗari uku da wani abu dole ne koma nawa ne mu dai da Allah ya ambata mana su a ƙwar'ani bitafsil mu yadda da su wanda kuma ba a faɗe su ba mu yadda cewa Allah ya aiko su duka wannan yana daga cikin rukunan imani kamar yadda a ƙur'ani ubangiji ya bayyana wa habna lahu isaka wa yaqub kullan hadaina ومن ذريته داود وسليمان وأيوب وكذلك نجزي to idan mun bi wannan aya da alaran ma ya garanta mana za mu ga annabawa ɗaya bayan ɗaya guda goma sha takwas ya karanta mana cikin waɗannan ayoyin sunayensu to duka waɗannan manzanni guda goma sha takwas dole mu yi imani da su kar mu karyata ɗaya daga ciki in ka karyata ɗaya kamar ka karyata duka ne sai wanda kuma ba ambace su a nan ba su ne shu'aib alaihi salam da annabi saleh da annabi hud da Idris da zulkiblo sai kuma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda shi ne cikamakon annabawa baki ɗaya. Wannan su ne annabawa da Ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya ambata a ƙur'ani. Kuma akan nan za mu tsaya, muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu ga dukkan alkairansa, kuma kamar yadda muka fara da jan hankali da tunasar da mutane wajen ribantan waɗannan dare da za mu shiga nan daɗan wani lokaci da muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu ya ƙara mana ƙwazo wajen tsayuwa wajen ribantan wannan lokaci lokaci ne mai saurin tafiya mu daure mu dage da yawan karatun alkur'ani da salloli da addu'o'i a ciki kuma abin da ake so ga wanda yake ganin ya dace da wannan daren ya yawaita faɗi shi ne Allahumma ka afuwun tuhibbul afwa fa'fu ne duk sanda kake ganin ka dace to ka yawaita wannan a dukkan daren da kake tsammanin wannan daren ne mu yawaita addu'o'i mu yawaita ibada dare ne mai albarka wanda ba mu da tabbacin cewa za mu sake samun irin wannan dare a rayuwarmu saboda haka mu tsaya mu yi addu'o'i sosai wa kawunanmu da iyalanmu da ‘yan uwanmu musulmai gaba ɗaya kuma kar mu taƙaita addu'o'inmu ga duniya kaɗai kamar yadda za ka samu da yawa wasu damuwansu zai zamo damuwa ne da buƙatu na duniya a kansu zai tsaya lahiransa bai damu da ya ta neman gafara da abuwan Allah ba irin wannan lokaci mai tsada to mu tsaya mu ribanci wannan lokacin wajen addu'o'i na alkhairi na duniya da lahira kar mu zamo daga cikin wanda Allah ya siffanta masu na atina fi duniya wa ma lahu fil akhirati min su mumini sukan hada ne duniya da lahira rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar saboda haka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya dacar da mu bukatun mu na alkhairi duka ubangiji Allah madaukakin sarki ya biya mana kurakuran mu duka Allah madaukakin sarki ya yafe mana Allah ya san damuwan kowa Allah biya ma kowa damuwansa Allah kuma ya sa mu dace cikin dukkan alkhairai da ke cikin wannan kwanaki da suka rage Allah kuma maɗaukakin sarki ya mana gafarar zunubanmu baki ɗaya. Allahumma habbib ilaina al-iman وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والإسيان وجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين وسبحانك الله اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك